to barkanmu da sake dawowa daga wannan hutu na dan karamin lokaci insha Allah mun kamar yadda muka faɗa muku cewa zamu na'am kamar yadda muka faɗa muku cewa zamu saurari kiraye kirayen ku insha Allah in kun kira muna nan muna sauraron ku da mun jin ta bakin ku akan shi watan azumi din da kuma shi wannan shiri da to muna da malam Muhammad Sharif Awal daga ina hmm. alo Assalamu alaikum alo salamu alaikum a karama kallawo barka da gobe Yawwa, kaɗan ɗaga sautin ka kaɗan assalamu alaikum a karama kallawo barka da gogari. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sautin ka kaɗan ne ba na ji sosai to ina ganin daga network ne amma bari na kara volume na'am na'am to bismillah ci gaba malam malam sharif ba mu da sautin sautin malam awal ana to afuwan malam awal eh, eh, ka ta katse mana amma insha Allah kai kokarin sake bugowa insha Allah muna sauraron ka na'am to malam eh, kafin mu sake samun kira din da za mu ta katse ku yanzu eh, dangane da ita niyya eh, na'am ita niyya ya take ya ake yin niyya azumi to anan za mu lura da cewa hmm. shi ma da yake wasu mazhabobin hmm. su sun tafi a ganin ita niyya din nan hmm. mutum zai fito ya ce na waitu kaza kaza kaza na hmm. niyya dai na yi niyya yin hmm. azumin watan ramadana kwana talatin farilla da sauransu hmm. to a makarantar ahalul beti lalle ba mun faɗa har a wajen alwala mun yi da wanka don mun faɗi wannan aiki na ibada mm. sai an yi niyya amma mai ake nufi da niyya mutum ya nufin cewa mm. wannan aiki da zai yi mm. zai yi shi ne don allah tabaraka wa ta'ala zai yi shi ne don aikata umarnin allah tabaraka wa ta'ala wannan shi ake nufi niyya da haka ita kuma wannan niyya ɗin a zuciya take wato da mutum zai zo ya ce na yi niyyar yin azumin watan ramadana farilla kwana talatin mm. amma a zuciyarsa baya nufin yin wannan azumin mm. kaga wannan uh, motsa baki da ya motsa kayansa ne kawai amma bakin babu a zuciya ba mm, amma wannan niyya ta zuciya din mutum ya kudirce cewa azumin nan ibada ne kuma ibadan nan zai yi ta ne don aikata umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ya samu kusanci zuwa ga Allah tabaraka mm. wa ta'ala to akramaka Allah muna da lamba malam malam Aliyu daga Sudan alo salamu alaikum to malam Aliyu daga Sudan ta wayarka ta katse sai ka sake buguwa insha Allah to akramaka Allah na'am yauwa eh, to shi ne wannan ita ce niyya ma'ana a zuciya ba wai da baki mutum zai zo ya faɗa don haka mutum ya riga ya sani cewa ya riga ya sani cewa zai wannan azumi din mm. kuma a matsayin azumin a mm. matsayin sa na ibada mm. aikin ibada ko ana yin sa ne don a samu kusanci da Allah baraka wa ta'ala to to yanzu ita niyan nan sai mun ce kullun yanzu idan na tashi yin azumi sai na yi niyya ko kuma a'a zan iya yin niyya ta tun daga watan azumin ramadan ya abin yake yawa idan ya zama na cewa hmm. mutum ya yi niyya so daya hmm. cewa ya dau ya kudirce a tsakaninsu da ubangiji mm-hmm. zai yi azumin nan hmm. na kwana talatin don aikata umarnin allah da samun kusanci da allah Shi shikenan ya ishe shi mm-hmm. na haka kwana talatin amma mustahabbi ne ya zamana duk kullum yana maimaita haka yana wato yana sake ji a ransa yana sake kudirin nan mustahabbi ne haka da amma in yi kwaya ɗaya kenan ya isa daga farkon watan azumi cewa zan yi daga farkon azumi kwana 29 ko 30 na'am ya isa ya wadata to insha Allah muna da lambar waya malam ah, malam Hassan daga Libya alo salamu alaikum alo

ok ganin cewa na kai ke horon malamai wanda yake ba matsayina ba ne in ɗauki a matsayina na jahilci in ɗauki wannan matsayin na eh, faɗin abin da ni tambaya ce na so in yi ce kuma na fassara ma kai na tambaya eh da kyau na san cewa wasu eh. da haka suke muku fahimta da kyau malam ba kuka faɗa ba malam hassan ah, eh, wanda bai san limamin zamanin shi ba kamar bai zo duniya ba eh. shine nake so eh, ba komi na'am ba komi malam hassan da yake shi wancan shiri din ba shine wannan ba insha Allah lokaci mai zuwa walala in kuna buƙatar bayani sannan ina so in san cewa menene na'am na'am malam hassan eh, allah saka da alheri malam hassan mun gode allah saka da alheri insha allah lokacin wancan shiri din in yayi za ku iya bugowa eh, sai a yi magana insha allah allah saka da alheri malam hassan daga libya to eh, malam kun ce ita niyya mutum yana iya yin ta to to malam afuwan dai muna da wani kira malam aliyu daga sudan na'am to salamu alaikum wa alaikum assalam rahmatullahi. Malam malam eh, aliyu daga sudan bismillah eh ina gaskiya eh gaskiya muna jin daɗin wannan shiri na ku ko ba abin da mu ce shiri Allah ya kara masa albarka amin amin amin amin amma dan Allah ina da wani dan tambaya ne to ne falalar sayyidina Abubakar da na Ali na'am to to ne ko tambaya na Allah to to insha Allah malam Ali daga Sudan wannan da yake ba shirin bane insha Allah zai zo ranar shi insha Allah za ku iya buguwa ku ita wannan tambaya din Allah saka da alheri mun gode yawa to abin da ba da Allah kara mana albarka ba. amin amin amin Allah muna godiya sosai na'am to eh, ita niyya malam mutum yana iya yin ta a dunkule wata farkon wata kuma yana masahabi ne ana so kullum ya ringa jaddada ta amma in yi ta farkon wata zuwa kwana talatin ya isa ko to madalla eh, yaushe ne take zama wajibi mana ita niyya yaushe ne take zama wajibi shin yanzu eh, yanzu nan an ce min an ga wata yanzu zan yi ko kuma a sai da dare ko sai da asuba to eh, amma insha Allah bayan wannan kira din afuwan Eh, malam murtaza abdullah daga ina na bismillah salamu alaikum yana ƙara wayar da kan yan uwa a koda yaushe na'am ina fatan alkhairi allah kuma ta'ala ya ga wata fitowar da jagoran mu amin amin amin malam to me za ka ce dangane da shi wannan shiri din to ta katse ah madalla to insha Allah Allah saka da alheri malam murtaza abdullahi daga nigeria na eh, yaushe ne za ta zama wajibi malam a gurguje to ita niyyar azumi mm. ana yin ta ne daga lokacin da aka ce an ga wata mm-hmm. farkon dare mm. farkon dare idan ya kama har zuwa kafin alfijir ya keto zamana a wannan lokaci din mutum ya ƙudiri niyyar yin azumi din mm. to wannan shi ne da haka idan ta kubuce masa bai ba har alfijir ya keto mm-hmm. to akwai matsala kenan to eh, me zai zamanto to hukuncin wanda yanzu ni na manta mm. eh, ko kuma na kwanta na yi bacci ban san an ga wata ba ko na manta ban yi ba har gari ya waye yanzu na tashi na ganni da da safe ko kuma na riga na tashi alfijir har ya riga ya fito to yaya abin to idan mutum ya manta to eh, afuwan kafin abin nan din insha Allah eh, malam Abdulaziz daga Libya eh, alo salamu alaikum yawa malam Abdulaziz alhamdulillah me za ka ce dangane da wannan shiri namu muna lafiya alhamdulillah ya kwana bide to alhamdulillah malam daga libya ana muku fata da iri ina da ku to amin abu madalla muna godiya sosai allah saka da alheri hmm. na malam abdulaziz daga libya kenan allah saka da alheri to a kara makalla tambayar da muka yi muku ba to shine hmm. idan mutum ya to cewa bai yi wannan niyya ba hmm. har alfajir ya ke zo to a nan ya waje ba na farko ya kame bakinsa mhm. da alfarmar ya zamanto cewa kafin a ce a zahar ta yi a wannan lokacin ko kafin azahar ne ko bayan azahar ne abin da ya zama masa wajibi shine ya niyyar wannan azumi ya kame bakinsa sannan bayan azumi zai rama wannan azumi. malam zama amsa kira akaram kal malam Khalid daga Ghana bismillah na'am na'am hello alo salamu alaikum bismillah malam Khalid daga Ghana ah, to muna duba wangan nan na'am eh, wannan na'am eh, eh, watan nan ya kai kaman musa su monday or tuesday mm-hmm. to magana ka ba ta fitowa sosai ban san me kake so ka ce ba muna so mu gani to wannan nan batun azumin nan zai nan to insha Allah Allah ya sa mu dace insha Allah sai a ta duban wata kuma da hanyoyin da malam ya faɗa na bin gane a gane wata ɗin ya tsaya insha Allah duk wanda mutum ya ga ya nutsu da su sai ya ɗauka da insha Allah Allah saka da alheri malam Khalid na'am to uh, na'am akramakallah yawwa shine maganan da muke yi mm. cewa idan mutum ya zamanto cewa bai yi niyyar mm. azumin watan ramadana ba mm-hmm. har ya zamanto cewa gari ya waye mm-hmm. to wannan azumin nasa babu shi mm-hmm. amma dole ya kame daga barin duk wani abu da aka ce mai azumi kada ya yi mm, bayan sallah sai ya rama wannan azumi to Allah saka to muna da tare da malam awal sharif akaramakallah bismillah alo alhamdulillah a kan kuma barka da kokari barka ka dai alhamdulillah wato tambayan da nake da ita tambaya guda ɗaya ne bayan godiya gare ku da gabatar da wannan shiri da kuma wayar da al'umma kai da ake a kan ikiru musamman da yana ahlul bait alaihi salam na'am Allah saka da alheri Tambayan da nake da ita shine mace wadda take da ciki ya kai kamar irin wata bakwai ko wata takwas yadda ba za ta iya yin aziki ba mm. to menene hukuncin ta shin za ta ciyar ne kawai ba sai ta rama azumin ba ko mm. kuwa za ta yi azumin za ta ciyar sannan daga baya za ta rama azumin wannan ne tambaya na to da kyau to Allah saka da alheri malam awwal Allah saka da alheri na'am na'am to eh, abin nan din taka malam awal ta katse to muna dai godiya duk da haka allah saka da are kuma tambayar ka ta fito mun fahimce ta insha allah za mu sanarwa da malam ita ban sani ba malam eh, wannan tambayar eh, za a iya amsa ta ne yanzu a tsarin program ɗinmu ko mm-hmm. kuma sai saboda masu kira suna ta kira da kuma wato mace gaba da karɓar kira din sai to idan mm. na da yake eh, program din yana da ci gaba haka ne na to mm-hmm. to mm, to malam wanda ba shi da lafiya mm-hmm. sai ya warke yanzu da rana da can misali kwana yi kamar kwana uku ba na azumi mm-hmm. saboda rashin lafiya to yanzu yau kwana na hudu sai na warke amma da rana na warke da ba na azumi yau ma farkon yau amma sai na ji sauki wa tsakiyar rana to amma insha Allah bayan mun karba wannan aikin eh, wannan kiran namu insha Allah sabi'u na iliyasu daga benin alo salamu alaikum malam sabi'u iliyasu daga benin salamu alaikum to bani da sauti ban sani ba to ba ji na to malam sabi ta katse malam to sabiu daga libya na'am alo alo alo malam sabiu to yau da muna samun matsaloli na yanke waya da fatan za a gafarce mu da wannan mun sani ba matsalar daga nan ne ko daga wajen ku amma dai ala'ayi hal dai a mana gafara to eh, a kalla hmm. eh, shi wanda ya ji sauki ɗinnan da rana Ah, ya ji sauki tsakiyar rana da baya azumi to yau kuma ya ji sauki to to to mala mana eh, afuwa Assalamu alaikum. Alaikum salam. Da wa muke magana afu? Eh, sani ne ke magana. To, sani daga ina? Daga Libya ne. To, daga Libya. To, bismillah. Eh, sabida ina neman kawon malamai an tambayar nan nike so ka azumi na lafula. Eh. Azumin lafula to ina yanzu an ce atanin da shi la an atanin eh, talata. Mhm. To ba a sai aka ce mun ba a yi kawon juma'a bai kamata ba a yi azumi ranar juma'a. To to to shikenan mun ji tambayar kamalan. malam sani daga libya allah, allah saka da alheri za ka ji amsa ka insha allah na to akwai kira ne to malam eh, aka makalla mu ci gaba da abin da muke abin nan mm-hmm. eh, shi dangane da wanda ya ji sauki din nan a eh, tsakiyar watan azumi a tsakiyar rana kai afuwan ya ji sauki yanzu me hukuncin wannan rana din dangane da azumin shi na to wanda ya zamanto cewa mhm. ya samu sauki mm. da rana mhm. da can baya iya yin azumi amma yanzu sai ya samu sauki mm. yadda zai iya yin azumi da rana mhm. to a lokacin nan ba wajibi ba ne ya yi mm. niyyar azumi to amma idan bai ci komai ba kuma ya bai ci komai ba mm. zamana bai aikata wani abu da zai iya bata azumi ba kafin wannan lokacin to zai iya ci gaba da azuminsa kuma azumin ya yi to da kyau malam muna da muhammad daga libya mm. alo salamu alaikum malam muhammad no no to malam muhammad daga libya ta yanke abin nan din to a karamakalla muna da wasu tambayoyin da hukuncin yin azumi ranar shakku shi ranar da ake shakkun cewa kamar ranar 29 kenan mhm. ga watan ainihin sha'aban eh, to ita ce dama ranar da ake shakko cewa shin wannan ɗaya ne ga ramadan mhm. ko kuma talatin ne ga watan sha'aban to a wannan ranar mutum ba zai dawa azumi da nufin azumin watan ramadan ba saboda me saboda ai ba a ga ba a tabbatar da cewa an ga watan ramadan ba ko ba a mm. gani ba to amma zai iya ɗaukan azumi da nufin cewa mustahabbi ko kuma da nufin wani kaza amma daga baya idan ya ji cewa an ga wata mm, to yana iya kammala azumin na mm. da kyau eh, na ku ci gaba to zai iya zai iya kammala azumi din mm. idan ya kammala azumi din to sai ya zamanto cewa azuminsa yayi idan da farkon daga asuba zuwa yawa niyya ba eh, amma dai yayi niyya azumin musahabi ranar shakko eh, ko yayi niyya azamin wata ramuwa daban ko hmm. wani azumi daban hmm. amma a lokacin sai aka ce masa da rana sai ya ji an ce ai an ga wata din ko ba haka ba to zai iya kammala azumin sa bai ci komai ba dama ai da azumi ya tashi eh, da azumi na mustahabi eh na mustahabi eh mustahabi ne da man yawa to da kyau hmm. to malam muna da kira mm. afuwan salim daga libya alo salamu alaikum malam salim to ta malam salim ta katse malam ayuba daga libya da malam salim daga libya gaba daya wayoyinsu sun katse to da fatan za ku kara uh, jarraba wannan kira da mm -hmm. to malam uh, menene hukuncin mm. ya karya azumi yanzu na tashi ina azumi sai kuma na ce to bari ma an karya na yi niyya zan fasa azumin nan zan karya shi hmm. amma kuma ban karya din ba menene ya hukunci na yake to eh, menene tambayar taka hukuncin niyyar karya azumi na to idan mutum ya dawa da aka ce a niyyar azumi mm. wajibi ne mutum idan ya niyyar azumi mm. ya zama ne ya zarce da niyyar nan abin da ake cewa al-istimrar fil mm-hmm. niyya ko istidamatun niyya wato ita niyyar nan mutum tun daga kafin ketowa alfijir mm-hmm. har zuwa faduwar rana ya zama na bai kudirin cewa zai yanke azumin nan ba domin daga zarar ya yi kudirin cewa to fa ya aji kamar yadda ya ƙudurin yin azumin mm. kuma sai ya ƙudurin a tsakiyar rana mm-hmm. ya ce ya ajiye azumin nan mm. to fa azumin ya ajiyu ba zai kuma ƙara ɗaukuwa ba sai dai waninsa kuma na'am to malam muna da kira kira bilkisu daga algeria alo salamu alaikum malama bilkisu alo salamu to barka da zuwa wannan fili namu barka kare malam yawa to mi da gare ni malam na'am abin ga kama akwai azumi haka abin yarinta haka in muka yi azumi na wannan al'ada haka ajiya da ake yi eh to kuma ta malam ba mu maidawa amma eh. ga yanzu kuma wannan abin ne yake mini ciwo to yanzu kamar wajen raukan shi nake kan baya na wurin nan kamar wanda zai je ya wuce can baya nake so kuma ta mai dawa to to da kyau tambaye ke ta iso insha Allah za a amsa ta na na to muna da malam sabitu daga kwatano benin malam sabitu salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na to me za ku ce dangane da wannan shiri eh alhamdulillah tambaya ta ita ce na'am eh, alhamdulillah kamar a lokacin buɗe baki idan musulmai suka taru suna buɗe bakin wannan akan samu ɗaiɗaikun arnawa su ma suna zauwa suna sa hannu a cikin abin sun da bakin mm. ko ya dace a hana su ko kuma a basu su ci tare da musulman ɗin to shi kenan eh, tambayar ka ta zo malam zai amsa maka insha Allah ma na'am to mm. za a ba mu lokaci mu amsa tambayoyin ku to Bukhari daga Libya duk da dai daga ƙarshe insha Allah za mu samu ɗan lokaci za mu yi maganganu akan su tambayoyin nan da aka yi mana insha Allah malam bakari salamu alaikum wa alaikum salam malam barka da yau na'am to bismillah alo bismillah bismillah muna jinka yawwa ina jinjina malam na na'am yawwa kawai wai ɗauka azumin nan sai an ga wata ne mu da muke nan cikin libya masallacin da muke sallah kusa da shi suna ɗaukan lokaci ne kawai sai dai suke mu ai mu tashi da azumi kuma muna nan cikin su ba mu da halin su ɗauki azumi mu ba mu tashi ne ta ba. Mhm. na'am to Allah saka da lairi wa tambayar ka ta zo za a amsa ta insha Allah. ta to to to insha Allah eh, Muhammad Umar daga Ghana ta katse ita ma to uh, malam kaji dai mutane tambayoyin da suke ta yi wa kuma wani ma da ina da dan sauran tambayoyi ban sani ba wanne zan yi dan ya zama mun amsa na su din sai ya zama to cewa to an abin nan to akwai wanda yake cewa yanzu din yake cewa kawai suna rayuwa cikin mutane sai dai a ce musu akwai ta farko to ta farko to to akwai wata tambaya din akwai wani mai abu na sunusi dan mai jirgi na libya salamu alaikum malam sunusi to ta katse to ina ga eh, insha Allah a bamu lokaci mu ansa waɗannan tambayoyi din mm. da yake suna da yawa ah, Eh, malam tambayar farko eh, in dai ban yi kuskure ba ita ce malam awal sharibi yana magana eh, to malam sunusu dan mai jirgi ya dawo daga libya alo salamu alaikum malam sunusu kana jina to da da da ita malam bismillah bismillah to yau da wannan din suna katsewa da yawa to malam ya ce mace mai ciki eh, shin lokacin da ta zamanto ba ta iya azumi yanzu ta zamanto ana binta azumi shin ciyarwa kawai za ta yi ko kuma za ta hada duka biyun ne ta rama azumi kuma ta ciyar so a bisa wannan fatawa ta sai da shi shine cewa na na to yauwa mm. shine idan ya zamanto cewa mm. mace tana da ciki eh. ko kuma tana shayarwa sai zamanto cewa take jin tsoron idan ta dau azumi mm. za ta cutu sakamakon ciki ko dan cikin ya cutu eh. ko kuma ita da take shayarwa din za su samu matsala idan ya zamanto cewa abu ne wanda a hankalce eh. za a karɓa ko ba haka ba wato me ake nufi a hankalce eh. shine zamana hakika din hmm. tsoron nan yana mahallinsa akwai wannan tsoron ba misali ga yanayin rana ana hmm. fama da ita hmm. mara shayarwa ma mhm. wanda ba ciki ne da shi ba namiji ma mai jin karfi a ya cika mm. balle ballanta na mace kaga wannan a hankalce mm. za a ce to wannan a lalle idan ta azumi mm. kai tsaye za ta cutu ko dan ya cutu ko ita mm-hmm. ko su duka su cutu mm-hmm. to a wannan bai ma halatta ta yi azumin ba sannan kawai ramawa za ta za ta za ta be ba ba ciyarwa yauwa wannan fatawa din to da kyau to eh, malama bilkisu daga algeria ta ce irin lokacin yarinta din nan eh, wasu dalilai sun sa mutum bai yi azumi ba mm. ko lokacin al'ada da waye ne da sauransu to kuma yanzu har an girma ba a rama waɗannan azumin maka ba mm. to in eh, shine take neman ƙarin bayani ya ya kamata ta yi yanzu to a yanzu tun da kaga azumi da sallah da makamantansu hmm. abubuwa ne wanda mutukar mutum yana raye hmm. ba a yi masa su sai shi ne zai rama to a takaice ƙoƙarin da za ta yi ba ta san adadin nawa ba ne amma sai ta yi tunani a iya tunaninsa hmm. wa azumin shekara nawa sallar shekara nawa wata nawa ne take da yaƙinin cewa wannan azumin ba ta yi ba mm. mm. na haka sai a rama shi sai ta rama su to Allah saka sai kuma wannan malam sabitu daga benin yake cewa shi kuma sun zo buɗe baki wanda ba musulmai ba za su zo su zauna mm. wajen a kikkira wasu su zo su zauna su ci abinci tare da musulmai to me hukuncin wannan a gurguje malam to su waɗannan waɗanda ba musulmai ba idan ahalul kitabi ne kamar kiristoci ne mm-hmm. ko yahudawa ne ko kuma waɗannan zartoshi da ake faɗa mm-hmm. waɗanda dai ake ce musu ahalul kitabi ne mm-hmm. inda ahalul kitabi ne a bisa fatawar sai da su ba na jasa ba ne ma'ana za su iya cin abu kaci za a iya ci kwano da su an taɓa ba an mm. taɓa jasa ba ne saboda haka kada a kore su saboda haka ba mm. matsala watakila mm. ma haka ɗin ce tare sai ga an janyo mutane sai amfani da malam sabiti sai amfani da wannan dama din mm. don a janyo su zuwa ga musulunci insha mm, Allah sai kuma eh, ita wannan da yake cewa eh, suna jikin masallaci ne suna abin nan su kuma suna rayuwa dai a guri kawai sai a zo a ce musu kawai ku tashi kawai ku dau azumi an ga wata mm. to menene hukuncin wannan to kaga anan hukunci na farko shine idan ba su nutso da cewa an ga wannan watan ba mm. kaga ba za su yi azumi ba kamar yadda muka faɗa amma sakamakon wannan abin mm. zai iya janyo musu wata matsala wala Allah eh. to sai su nuna kamar suna azumi din yawa mm. in ba su natsu da sun ga azumin ba don gudun wancan matsala din eh. sai su nuna kamar suna azumi din don haka lokacin da aka ga wata na hakika sai sai azaman su na tsakanin su da Allah azaman su yi to dai iya mm. abin da na abin nan dai ina ga tambayoyi dai lalle wanda aka tambaya sun kai yauwa kuma sati da ya huce mm. an yi tambaya akan haƙƙin iyaye to ala halin daga cikin haƙƙin iyaye mm, ba mu da lokaci bai fi rabin minti ba to shi kenan to daga cikin haƙƙi a gurguje a cikin daga cikin haƙƙin iyaye akan yaya musamman in suna raye mm. na farko mutum ya musu biyayya akan abin da bai saba wa Allah mm. tabaraka wa ta'ala ba mm-hmm. kuma ya kyautata musu ya guji duk wani abu da zai cutar da su mm-hmm. domin cutar da iyaye mm. yana janyo fushi na ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda tun a duniya mutum yake ganin sakamakonsa to malam za ku ce dangane da amfani da watan azumi dan haɗin kan musulmi shi shine ganin watan azumi wata ne Allah ya ce mana da la'allakum tattaqun mhm. dan ji tsoron Allah mhm. to yanzu saboda watan dan ji tsoron Allah kai kuma da ba ka da wuta da ba ka da aljanna mm. sai ka zo kai amfani da watan azumi don ɗiban mutane ka saka su a wuta irin taka mm. ko ka ɗebi wasu ka fidda su daga cikin aljanna irin taka mm. lallai wannan abun cutar da addini ne mm. Allah tabaraka wa ta'ala baya son wannan mm. yana da kyau mai amfani da wannan watan azumi mm. da ya zamanto zukata saboda sun yi azumi to suna da kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala to a yi kokari wajen gaya wa mutane gaskiya da za ta haɗa kan musulmai ba da za a raba kan mutane ba masu kallon mu lokaci da ya mana halinsa amma dai insha Allah ku biyo shi wannan shiri din a lokacin shi na gaba mm. ah, a madadin wannan gidan tv mai albarka da kuma babban bakonmu malaminmu malam ah, ibrahim abdullahi ahmad ni anas abdullah nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu شيعان القلوب واصطففنا للحروب وجننا يا حسين وعشقنا يا حسين نحن شيعنا القلوب